kansu Allah sa sun kuka muna roƙa Allah madaukakin sarki in suna cikin ni'ima Allah ka kara musu ni'ima wanda suke cikin kishiya wannan Allah musa ya musu shi ni'ima muna roƙa manyanmu da sokokin da suke tare da mu Allah ba su lafiya da dogon rai kuma Allah sa mu wani lafiya muna cikin maudu'i addiya to gabanin mu fara karatu cikin littafin addiya akwai maudu yana da muhimmanci magana kan shi kamin mu koma karatu ko da ya kama mako mai zuwa za mu fara na littafi ba damuwa shine game da iyaye da yara saboda ya kamata mu duba ababen da ke gudana cikin zamantakewar mu mu yi bayani ko allah zai taimaka mu samu gyara ciki yau an waye gari yara ba su mutunta iyaye kowane yaro aka gan yau yana doke da wani irin girman kan da fir'auna ma bai irin wannan girman kai ba na menene da hujja wayewa da hujja na kai inda ina da zabi na na kaina da hujja eh muna da yankin kai yaro na da yankin kai mu duba allah lokacin sarki da ya kawo zancen ibada a yi mishi bauta shi allah lokacin sarki bayan bautan allah lokacin sarki shi ya kawo biyayya ga iyaye kusa da bauta na allah lokacin sarki ya ce wa kada rabbuka allah ta abudu illa iya kamar da yake cikin suratul isra' وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya zakar da hukunci ya riga ya ba da hukunci ya ba da doka ka yi ma wani abu bauta baya koma bayan Allah ba abun da ya cancanta kan durin kasan ga a yi mishi bauta koma bayan Allah madokacin sarki shi ya ce wa bil ihsanan cikin yaren maluman balaga wai takdim ma haƙƙuhu ta'khir ai ihsanan ila ila a awa mutane mu kyautatawa zuwa ga iyaye bayan ka tabbatar ma Allah ibada ba shirka ciki me ya saura maka shi dai ka mikar da kai ka mutunta iyayenka cikin shi ne za mu yi mu fahimta ko yaya kace ma Allah subhanahu wa ta'ala ibada kene ne farko masallaci in aka ce salatu khairu minan nawm kana masallaci amma baka mutunta iyaye baka da komai wurin Allah don tare suke tafiya Allah subhanahu wa ta'ala zai sha maka hankali ka gane abu yana da hatara ba wasa da iyaye shi yake hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan wai uwa ta doki cikinka cikin wuya da wahala haka kuma ta haife ka cikin wahala da cikin wuya amma ku gani ba duk da wahalan da take ciki in aka ce ta doki zabi a cire cikin nan ta samu lafiya ko ko ta zauna da cikin nan da ciwo har ta haifu ta zabi ta zauna da ciwo har ta haifu ba ta yadda cire cikin shi yasa wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabi wane ne ya fi cancanta yi kyautatawa zuwa gare shi annabi yake ce ummu wai manka shi an ya tambaya na kuma baya umma wa annabi yake ce ummu ita shi ya tambaya annabi baya wa hasso uku sannan na fudu annabi yake ce babanka shi yasa akwai hamalatu wahanan ala wahan rauni kan rauni ta hakura ta rikaka muna cewa dokan ciki wata tara a kamin ta zo ta samu kanta shekara biyu ta ce ciki bayan haifuwa kuma ai ba ya kare bane bayan ta haife ya kare shi a barka kana tafiya kamar akuya a she an an ta maka tattali na renuwa ga shan mamma ga wanka ga kashi ga fusari duba abun mamaki fa ma ne za a yi fusari kan kuma bata damu ba kawai tana neman ruwa ne kawai ta wanke ta yi kashi kanta bata damu ba ko da take riga ka ta sa kaya koya ne in kai kashi kashi kanta ba ta ka kai kashi ta tattalin ka da aje ka sannu a zo a wanke a yi a sake wannan kaya ta nemi wani kaya kuma ba ta bakin ciki sannan ka duba cikin iyaye kan wani ya zo yana rudanka ina son ka ina kaunan ka karya yake yi wani abu ke tsakanin ku na abun yau da kunda na duniya wanda ke son ka shine iyayenka don ba wanda ke so a ce wani ya fi shi uba ke so a ce dan shi ya fi shi babu bayan su babu cikin duniya babanka na kwatanta kullum ya fi so a ce wa inda ya sai a cikin rayuwar duniya a waye gari kai ka fi shi manka uwanka ita ma kullum tana allah allah ce kai ne sarkin gari sarkin kai ne president na kasan gaba daya na ko wani awaci ko kullum suna fata irin wannan ne amma dan wanka ko ya kauna na tsakanin ku bai bukata kai ka fi shi dai kai kana kasa shi ya zama mai gidanka shi yasa duk wanda kace aiki karkashin shi balle na afirka mutane baka kai ba wai kana aiki karkashin shi ba don gobe kai ma ka zama wani abu ba a kana aiki karkashin shi yana so ka dawo ka zama dindindin kana aiki karkashin shi shi yana sama kai kana kasa amma wurin iyaye in ka ga yana maka renuwa yana maka tarbiya yana so gobe ka fi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba wani da ya mugun kai kamar wanda ya tadda iyaye bai samu ya shiga aljanna ba in ka tadda iyayenka suna da rai baka samu aljanna ba yana da wahala kai wani aiki kuma ka samu aljanna shi illa ya sha rabbi shi ga aljanna kusa da kai su daga kafafuwansu ka samu aljanna aljanna ta tahta aqdamil ummahat in suka daga kafafuwansu gashi na shi ka doce aljanna da sauki muna karanta cikin riyadu salihin akwai cikin soyayya bukhari akwai wayansu mutane da suka shiga kogon dushi da suka shiga cikin dushi she dushi na ya rufe ya rufe su suna ciki yanzu ba dabara ba yadda za su yi su fita shi suna tawassuli ga Allah da ayyukansu na garin da suka yi guda ya ce Allah ina da uwata tana tare da ni ga abinci aka kawo ga yara na ga mata na suna kuka mana tana bacci na ban ba su abincin ba na zauna na rika kwano hatta tashi kwana na ba ta tacci da ta kare ci sannan na roke wanda ya saura na ba yayana da matana suke Allah in dai saboda kai na yi wannan Allah ka ba mu mafaka cikin abin da muke cikin shagagan dushi na ya mu shiga sai kowa na ta kawo tawassuli ga aiki na gari har suka zo suka ta cikin abin da suke ciki amma yau mu waye gari kowa da yake tashi kanshi na sama wanda yake farko wanda zai raina cikin duniya shine iyayen da suka haife shi zai shi maganar su to jama'a akwai ayoyi da hadisai da dama za mu shiga ciki ba zan kai inda ma nake bukata ba abin da nake so wai kana tare da iyayenka akwai wasu sababa in kai baka girmama baka mutunta iyayenka kuma Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama farko shine me in suna magana kanka daga muryanka sama sama ga muryansu ko Allah sa kai president de la republique ne babanka da ummanka suna sama kanka suna sama ga postin da kace da shi musamman kai wani director wani service ne ko wani society ke ne wa an ce yana cikin sirrin da allah ya ba sarkin turkiya karfi cikin duniya an ce yana kula da umar shi ne umar shi tana da rai duba rajab toib erdogan wai rajab kowane lokaci zai fita je ofis ya biya ga sallama umar shi ma zani ofis ma yi mini addu'a zani ofis ma nan ta yi addu'a Allah kai ga lafiya Allah saka jagori kasan nan da turkiya na kwance ne erdogan ne zai da turkiya kwana ba kasan duniya ga da bai shakkan turkiya yau ta kowane fuska menene akwai addu'a iyaye akwai addu'a umma tana addu'a tana addu'a shi Allah ya bashi karfi ya jagoranci kasa gabanin bai kai ma kwana goma ba da yana nan galulu shi ta Rajab yi Abdullah mako da ya wuce ne ma da ya zo lumina to shi yasa duk makamin da Allah ya baka ka san kamar makamin iyaye na sama ga makamin da Allah ya baka in suna magana ka daga murya an rawaito al-imam ibn sirin wanda ya zo yana jira imam ibn sirin yana jira shi yana jira ibn sirin ibn sirin na amsa wani amsa mutum bai shi da kyau shi tambaya ibn sirin baka da lafiya ne wani na kusa wai ibn sirin in yana kusa da iyayen ka kira shi bai daga murya ya amsa maka kan muryar shi ya hausa maka murya iyaye wai na da lafiya haka yake sannan wani tambaya wai na lura wani abu ka ibn sirin duk lokacin da ibn sirin ya shiga gida yana zama kamar wanda bai da lafiya wai eh ibn sirin wai in ya shiga gida yana tsoro kai daga kafada idan kamar ya girman kakka iyaye ni ya shiga gida yana haka ne har ifta cikin gida bayan ya fita gida wannan lokaci yake magana a shi amma ba gaban iyayen shi ba dole shi su zama manya-manya masu ilimi kowa ya san ibn sirin cikin tarihin musulunci kuma girmama iyaye ba wai shi musulmai kadai bane ko da arna ne an girmama su ko da arna ne an girmama su matuka ba su kai ka je ka bauta ma wani abu koma bayan Allah ba ko ka saba ma Allah cikin addini ba farko kenan daga murya na biyu kakka cira babanka ko umanka tana magana cikin telefon she ta yi wani magana ranka yi bata ta ganyen yanka waya in ka kube mata telefon cikin tana magana ko babanka na magana wai don an maka wani magana bai she yanka waya ka saba ma Allah ka ba su dama su yi magana yadda suke so haka tambaya in gama eh na gama sannan ce sannan ka wance ka ka kashe waya kuma ka tabbatar za ka cira umma ko za ka cira baba kan ka sa kredi kadan ka sa kredi na musamman wanda zai isa su yi maka magana wani suna magana shi kifi ya yanki. man nan na kira wani don magana ce ta kufe ce ta rejete ita rejete ka shiga ce ma Allah mai gobe kiyama na uku don muna zamanin telefon ne ka gan kana nan babanka na maka magana ko umman tana magana ba ta kare magana ba wani na kira ko wane ne uban mai shiga ka dekoroshe shi ka tambayi izini wurin umma ko baba to baba na kira na iya doki telefon ke ke ba damuwa da shi kai ka doki telefon kakkan yanka maganan shi ko maganan ta don ka biya ma wani mutum wani khalikin bukata bukatan baba ko bukatan ma bai biya ba ko kuna fira ne ko wani magana suke yi aka kira waya she ka dakata ko ka nemi izini ko ka kashe ma mai shige wani magana zai maka in ya ka kashe bayan ka gama da fira da baba fira da umma lokacin nan ka cira mai shi da wani na cira ga na kashe a da ina tare da baba ne da umma muna fira tu shi yasa na kashe zai kai ka kotu ne ba inda zai kai ka kuma ya daga wurin nan ma ya fara mutunta ka don kana mutunta iyayenka sannan ba shi cikin rashin mutunta ba kula da baba shi ya ji yin wasannin ce fami ne daga ashirin ko dari ko dala ko dari ko ka ba shi wurin makai yi gobe ba kana da laifi ba ka bar shi yaro kai ka ka ba shi na haice ya isa ba wai shi yaro kai ka ba wa'ansu iyaye bara suke wurin yaran su sannan su samu ko ko a shi su je su gan wani wanda ke da alforma wurin mai shi da Allah gwada ma wani kai manta da da safe yana fita bai ba mu abinci la ilaha illallah ya ka kare duniya ga lafiya ya za ka kare duniya lafiya Ba irin wayannan mutane da ba su kula da iyaye ga ba kaya ba riga ba zani ba takalmi ba komi iyaye suna nan ba abun da yake yi musu amma irin mutane nan ka sannu ka bari ranar da aka je baban shi ya rasu kun manta rasu addu'a kwana bakwai ko addu'a kwana uku zo ka ga abin da zai yi farko abin da zai ya fasa gidan nan da gyara tuku wai da akwai wasu za su fito lura abokanin shi bai kamata su su gan gida iyaye na haka ba ya fentiro gida ya gyara gida ya komi suna da rai baka fentiro musu gida ba suna da rai baka gina musu komai ba suna da rai baka gyara gidan ba bayan mutuwansu she menene dalilin gyaran gidan su abokanai za su fito lome ko za su fito sokode ko za su fito kara za su zo su gaida rasuwa ko su zo makoci ya kamata su waɗannan ne za su zo su gan gidan na da kyau amma ba baban shi ba ba umar shi ba abun da ba su shi isan sarrafa wannan cikin makocin da ba wani amfani ciki wallai isa ne illa ma wallahi in aikinka ya kyau ka kama Allah subhanahu ta'ala biyayya kama manzon Allah biyayya ka kwatanta addini Allah sa kabbani Adam ya sai maka addu'a wallahi ka shiga aljanna ka shiga aljanna duba ku bara da muke yi mutum na nan ba bai ibada ba ruwan shi da dokan addini ba ruwan shi da komai da yana da arziki ko a ko dangin shi masu karfi ne bayan mutuwa zo ka gan a shirya wai addu'a a kawo kudi a ashe don an kawo kudi da yawa malamai za su yi yawa wannan addu'a na ruwan Allah da wannan addu'a addu'a wani ce za mutum aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam kadai da yake mutum ya rasu ka abin da shi matuƙa yana nan wai da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mamaci Allah na mishi ceto da wannan salati na annabi sallallahu alaihi wasallam ana bukata dai wanda ake bukata ga musulmai shine makamira mu yi mishi sallah mu bisa shi mu zo ta'aziya amma kuma bayan haka duka wani abu na duniya muke yi ba na addini bane ne in kana son makocin manka ko makocin babanka ka yi shi tun suna da rai ka kawo dama su ci ka sa su wuri mai wuri daki mai kyau su yi kwana ka sa musu kilim ka sa musu fanti ka sai musu mota bayan addu'a ka kare ka ce ba addu'a ka je ka yi harkanka wallahi ka gobe kiyama Allah ya saka maka da alheri amma shi ka wahaltar da sunan sannan wai jibi unuri mai fara wai zan mutunta su bayan mutuwarsu su zaka mutunta su me suka ci hannunka suna mutuwa ma suna nan suna sine maka albarka suna sine maka Allah su mata ya samu dace nan ga dafan 2018 precisément mars wani samarin musulmi ba mu kira sunan. ya aure mata matan tana sallah amma iyayen matan ba su sallah garin gani she ya dace cikin mars 2018 surukan surukan surukan shi man matan shi ta rasu she suka doki nan suka kai morgu suka ashe suna shirya an su wata guda tab aka ce samedi za a yi yana za a yi antareman jedi aka ba shi labari wai umman shi shi samarin da nake musulmin da ya aure wuri aka ba shi labarin jedi wai umman shi ta rasu su gode ba muna jedi bandredi samedi za a yi su surukan ba ya kiya bai tafi rasuwan umman shi ba yana jira antareman surukan da ta zama arniya wallahi shaida na tambaye shi don mutum ne na sani na ce ba an na samu labarin mata rasu wai eh na ce to me yasa baka she ba wai gashi na koyan tarama same ni yana so ya gama da wannan sannan duba an yi antarama nan same ni dimashi na gane shi garin ga bai tafi ba lendi na gane shi na tambaya baka tafi ba wai marti zai tafi maganar da yake wai marti zai tafi ban san martin ya ya tafi ko martin bai tafi ba yau maganan da nake yin nan da abubuwa suka bata hannu matan ta gudu ta bar shi yana wahala shi na shi faktur Allah bai shira shi kiyama ba nan ga duniya fara gani yau da nake magana ba matan nan tare da shi kuma matan ta janye yaran nan ba wanda ke kula da shi ga shi ma aikin shi ya bata to wannan ya kai ka ga ka nemi nisa ka gane inda akwai problem kuma ni labarin da muka samu shine rasuwan umma yayin umman nan ta dade tana ciwo kafan shi bai taka wurin ba she ka ka kare duniya lafiya to she Allah ya shi ma she Allah ya bashi yaron da zai biya mishi factory wannan bai gan komai ba she yara su tashi to dan ga garin gace nan kai yaro musulmi don ka aure wurin su wai an tare man su ake umman ka tara su ba Etats-Unis ba ba eh, eh, Australia ba she nan ga cikin Togo kana nan haka yi bakwai guda tab je wurin rasuwa umman ka ba kana fama da rasuwan arniya kuma bayan an tare ma sami waye wai jimashin nan akwai menene suna da program program shi da siyo program duka ya kare don me don isa wayannan su yadda da su wayannan su yadda da shi to wayannan kuma sun tafi sun barka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sannan akwai wani abu kuma shine wani lokaci sunka da abun da kace kauna ya ci karo da abun da iyayenka suke so wannan wani lokaci yake abubuwa yana abubuwa da wurin aure ga kana shi ka ce ga budurwan da nake so man ka ta hau kujera na tab ba ta amince ka aure budurwan ba wani lokaci kuma su biyun duka da baban su hada baki su ka bari ka je ka nemi wani wuri ka ce a kai ka waye kai kana so don kai ka yi kaza kana so dadin kai cikin rayuwa ka yi kokari a fahimtar da iyayenka uba da uwa in suka yadda ka je ka yi aure in suka ciya ka bari ana samu mata kala-kala daban amma uwa da uba guda kadai ne ba sunan daban-daban guda kadai ne in suka riga suka ishafinka ba ka samu na wani kuma ya kare kuma sun wuce sun barka suna da fushi ba su yadda da kai ba suka bar duniya ka san kamar nan tafiyar duniya ya riga ya bata duk inda ake Allah sa doki zinare a sa hannunka ka shi ka sai da ka fadi ka yi hasara ciki ai iyakacin abin da kowa ke so kenan to kai ka doki zinare ka je ka sai da ka fadi bai da imani yake mutane ba su kwana mutane ba su bar shi lafiya kaza kaza rashin lafiyan ka na nan ke ne kai wannan duka amma sirri ne duk abun da kace so ga duniya ga ka samu mafaka wurin Allah nan duniya dokaka da sa'a kai kokari iyayen ka su ki su koshi su yadda da kai to kakka soro wani cikin duniya kuma bayan Allah subhanahu wataala ka suna nan su yi maka addu'a su yi maka addu'a to ko na ka shiga ka fita yanzu abin da ke faruwa wai ni ina so budurwan kun ga inda kuskuren ke fitowa ran da ka gan budurwan da kake so ka aure ta kar ka bar soyayya yi nisa sannan ka zo ka ba su labari farko ranar da ka gane ta gaba da zo wurin iyaye wallahi kuma ko baba na ga wata yari a gida wani ina ina ina son aure ta ko ina son ta sai ka saurara su me za su ke maka in sun baka favor sai ka ci gaba da haraka in ba su baka favor ba sai ka saya don wani lokaci suna suna gani inda kai baka gani ganin ka bai ke wuri. Mm-hmm. wani lokaci kana da sauri ne amma baka san inda zaka boye ba amma su ba sa son ka da mugu ba sa son ka da laifi ba sa son ka je ka shiga inda bai dace ba she su taka maka birki in ka yadda ka sira ka yadda ba kuma ka gani makon da ya wuce ina cikin fasali wani samari wai yayan shi wai zai rabu da matan shi nake menene dalili wai zai aure yariyar nan umman nan ta ciya umman nan take wai je aure wani gida maganan da nake ba magana ne magana jambedi ne man nan take wai bari wannan ije aure wani gida nan samari ya ciya wai shi dai yariyan da yake yana so man nan kuma yake ba hannunta ba kafanta kuma ita bata amince da auren nan ba hakko bayan rasuwanta ya taka magana dokan magana magana kuma ya je aure yariya bayan da ya aure kanin ce ba labar wai yayan da yana da abun hannu wai ya kare problem ce problem yanzu yana wai matan ne ta sanadiyan problem ne shi nace je ka gwada ma ya gaba matan bane wurin mannan wurin mannan yanzu yana kokari yana create problem yana so gore matan wai matan ba ta da dadin kai kuma ya shiga cikin shirka kuma mata ke bari menene mutuwa ne kuma ba ta ce ka yi aure cikin duniya ba wai bari nan tafi nan ya ya ka bar wurin ko can nan baka tafi ba ta amince tun da can ka bari shi yasa dai iyaye suka zaba maka mata kaka duwa kamar kai ka waye kai ba faranshe ne ka karanta faransanci ko ka karanta larabci ko ka karanta ingilishi ka saya ka saura abin da iyaye ke magana cikin wannan za ka samu dadin kai sannan wannan magana ya kamata mu sani aure mutane shida ke aure ya kamata mu san wannan mutane shida ke kulla aure kaga uban amarya da uwar amarya uban ango da uwar ango sannan su bi samarin da budurwa in su shidan nan suka dace shegan kamar auren nan yayi kuma allah ya sa albarka amma dai guda bai so tsakanin su shaida ya kokari a fahimtar da shi in ya amince a ci gaba da abu in bai amince ba mafi kyau shi a bar abun gaba da a sha nemi wani wuri amma mu muka tashi ba mutum ya haife ka tun kana yaro baka san komai ba kana nan kana nan kana nan ranar da ka tashi shi ka ce su ne ba san komai ba kai da ka sani ka san komai da komai wannan ya wuce abun da inda nake so in kai cikin magana yanzu zan shiga ciki za ka ga mutum ya tashi shi ya je wurin malamin boka shi malamin boka ya ce wai ke manka manka ne take so ta ce ka manka mai yaki ko ya ce babanka ne ke bayanka babanka maye ne shi ya zo ya tada gayar gida <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duba inda umma ta isa inda umma ne za ta ci yaronta da ta ci yaro to yana jariri tun kana jariri ya kamata ta kare da kai shi ta huta hai bayan haka tarika ka har ka zo ka zama mutum lokacin da take bukata taimakonka me yasa za ta kashe ka lokacin kuma lokacin da ita kayan girma ita ko shi ya sufa yanzu wa zai taimaka mishi ba kai ba tom shi je wurin malamin boga malamin boga al'amuran da bai tafiyan nan man kace bayan ka man ka man ya ce shi zo gida yana so kashe imma ko yana so kashe baban wai don malamin boga yake mishi wai baban shi maye ne ko kuma nan mai ya ce Allah subhanahu ta'ala ya samu dace Allah ruba mu nasiri duk wanda ya je wurin malamin boga ya ce in man ka mai ya ce to ka ce mata falyatafaddal ta zo ta ci tunda ni ita nata ne ni nata ne menene amma yanzu shi mu ci wannan muna zuwa muna fada muna koran iyaye mun ga wanda aka kore iyaye gida aka aka kore su sama aka fidda su gida wai da malamin boka yake wai ma maye ne uba ko uban nan mai ya ce don shi shi kokare kashe su Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah rufa muna sai sannan ana samun irin wannan kuma a waye gari a zo a samu yaro wani ba ruwana da babana da nake yaro babana bai kula da ni ba ana samu wannan kuma babanka bai bukata ya kula da kai sannan ka biya mishi bukatar shi ya kamata in bai kula da kai ba in ma akwai abubuwan da ya sa in ma rashi rashi na zuwa ba kai ka kula da mutum rashi na kawo wannan to kai ba ka duban wannan da ya haife ka ya yanka rago ya sa maka suna ya rene ka ka zo ka tashi ka zama mutum wannan bai wani abu ba bai wani abu ba ka ce bai kula da ke ba shi yasa kai ma ka tashi wai shi matanka da yaran ka. sannan wanda ke fifita matan shi kan iyayen shi akwai wayansu suka zo gida in suka tadda akwai rigima ko fada tsakanin matan shi da iyaye bai ya taba matan na wurin yan tushabu shi kuma wurin iyaye shi yana zagin umma yana zagin uba me ya me kullum kuna damu wato kuna damun ta eh, muna amin sannan cikin irin gidajen nan shi ne mai ware wani bangare je aje surin nan shi da matan shi da yaran shi abinci shi wanda suka shi suka saura sannan a ba wayannan in yayi abinci salat da maka da mene nan ba su cin wannan shi ya tuwo masara kai musu da miyan kuka wai don su sofofi ne su yanzu ba su bukatar jin daji ba su bukatar su duban tele ba su bukatar su kwana cikin daki mai sanyi ba su bukatar su kwana cikin dafanka shi ka je ka faka su gefe da dalilin nan suna da matsala suna da damuwa shi ka aje su gefe kada kula da matanka to musani ba mata kuma suna nan an aure mata da dama amma iyaye guda kade kace da su in baka kula da su ba ba za ka fita duniyan ga lafiya ba akwai mutane da dama muna gan rayuwar da suke ba rayuwa ne na gari ba ba rayuwa ne na na morewa ba dalilin ya fito ga gida ne inda ya fito nan bai duba iyaye da kyau ba dole kuma Allah ya san irin eh, wannan rayuwa wallahi jama'a kowa kan mu yi wasa da su in Allah ya sa suna nan ka yi musu haka ka tallabe su har su zo su bar duniya sun yarda da ke, amma kar ka zo kana raina su kana musu duban banza kana musu duba ba san komai ba duba mata iya yadda doki bulala tana buga tana bugunka tana bugunka indai akwai wani ko wata na sai ba ta zo ta karbe ka ba sai ta fushi da wannan mutum don me yasa don bugun da take nan ba bugu ne da ya fita cikin zuciya ba bugu ne na ladabtarwa ko ko a ta samu bula tana bugun ka tana bugun ka shewa ne ke yaro nan bai shi magana buga shi da kyau shi ta fushi da wannan magana ai ta tashi bugu take yi ko amma ta samu wanda yake buga yaron da kyau shi ta fushi da wannan mutum kuma wannan ne za a waye gari wani ke maka ita mariya ne za ta cinye ka ko za ta ci ka ko menene shi ka tashi ka kana fada da ita kana rigima da ita jama'a samarai mu yi hankali mu yi hankali mu yi hankali sannan akwai wayansu ba su da labarin iyayensu ba su da labarinsu ya iya yi wata guda tafi ba telefon tsakanin shi da baban shi ko umar shi ba ma zanke ta shi gaje ga ya suke ya suke ci ya suke sha wannan ba maganar shi bane shi ya riga ya gina gidan shi wani wuri shi da matan shi da yaran shi yanzu ya fita harkar baban shi diyan wani ke kula da baban shi baban shi wani ke kula da umman shi kuma yana nan da rai ko kana zamani yau kana nan da rai da wannan rayuwa kana jin dadi wallahi ba jin daɗi ba ne istidraji ne an waye gari ka zo ka nemi facture ka biya shi don facture na iyaye bai zuwa nisa tun nan duniya ake biya sannan a ji ranar tashin kiyama a shaddu wa abuka don shi mu yi kokari duk abun da za ka yi ka ka yi kokari ka yi har iyaye su yadda da kai ka taimaka musu ka ba su su ci ka tufatar da su duk abin da suke bukata kai gudugudun iyawanka sannan karshe ana iya samun fada tsakanin baba da umma shi ka zama saka saka sakiya kaka shi ka goyi bayan umma kana fada da babanka kaka shi kuma ka goyi bayan baba kana fada da ummanka kai baka da intere cikin wannan fada ta miskal ko ta wani fuska baba kai hakuri mace hakuri naka ce nan in ba ka iya je ka ga saransu wani sofo zai ba su haƙuri wa amma an waye gari yanzu ballin din mace ke da wani abun hannunta baba bai da shi da baba ya zama bola ya zama shara shi yara duk su koma su je su mara ma su baya don su musguna ma baban na haihu da bar gida lokacin su bukatar su zai biya mu mun ga su yara sun isa ubanni sun isa ubanni sun dami ubanni sun zo sun kai inda za su su biya bukata ma iya iya ba su kome gare su baba za mu gina ka wai bari ban so gidan da na gina ni da kaina na kwana cikin han mutu wallahi wani mugun kai kai wani ranar da zaka zo ka ce zaka gina ma baban ka gida ce ka bari ka zo ka ce baba zan sai maka mutu yana taka keke wai bari ni keken nan nake so na taka keke ka zo ka ce baba ga mota na sai maka ce bari shafa mini lafiya bari da kan motar da nake hawa ina sa litir eh, demi demi nan yi ban so mota ana samun shi don me yasa bai kula da shi amma zai sai mishi moto ya sa shi ido mutane a ce yana kula da baban shi ashe ko kudin mai bai ya bashi ashe abinci ma baban bai ci umman ba ta ci shi zai zai sai mata mota ko zai sai keke ko zai sai wani abu to baba ya kewa shi bai so ai daga wurin kasan kama tafiya riga ya bata amma jama'a bayan Allah baka da komai duniya abun da ke da girma da ya kamata a mutu ta kamar iyaye babu ƙarshe muna samu cikin iyaye akwai wasu yara kuma da suke kokari suna kwatantawa ya iya ce buhun masara ko shinkafa ya ke kai mamma man kuma tana diba ciki tana ba wayansu shi yi fushi shi ce na kawo tana diba tana barwa gobe ban kawo ba ka bar wannan ka ta kai mata tana ba mutane wallahi albarka Allah ce kara cikin dukiyanka arziki kake kara albarka albarka dummi mai albarka kake samu kai dai ka bata in Allah ya ga dama da ita za ta je ta roƙa wani wuri amma da sun Allah da zaben da Allah ya yi maka shi Allah ya sa kai kace bayarwa ita ma tana taimaka ma wayansu ba tana yarwa bane ai ta gan wayansu suke bukata bukatan da ya fi ma nata shi tana diba tana kai musu mewa kai baka san wayannan mutane ba ita ta sani Allah na ƙara albarka Allah na ƙara albarka shi yasa jama'a kan man ka ko baban ka ya roke ka kaza kana da iko shi ka sa ka ni ne da baka biya musu bukata ba in kai wannan makai ne matuƙa sun riga sun tambaya kuma ku sani fa baba da umma ba su tambaya ba su tambaya sam diyansu abin da ya fi karfin shi sun san shi sun san shi ba su tambaya abin da ya fi shi. duk abin da za ka yi ka biya bukatar shi suke tambaya in suka tambaya kai maka ji tsoron Allah ka ba su gurgurun iyawa matanka za ta daga murya kan umman ka gwada mata mazauninta da matsayinta iyaka ne da ba a ce tare kakkai wasa matanka tare na babanka kakkai wasan matanka tare na umanka kakkai wasan yaranka su rena iyayenka kowane ne zai ka su gane kamar wurin nan linyi rushi ne ba iya ba iya wuce amma kai da kanka ka rena iyayenka ai gaba ne na kowane ne ga dama shi rena iyayenka je rena su ya zo ya baban shi ba ruwan shi yanzu ya kai ma muna gani baba ce aza kaya yaro na zaune yana da baban shi na aza wani nauyi na yana zaune yana kallon shi ba baban ka kadai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya ba sofo girma shi Allah ya ba ya bashi wanda zai mutunta shi bashi girma ranar da zai zama sofo in ka ga saran babanka yana aza kaya kakka sai ka ce kai ka waye ko kai ka wani mugun baba ba ka so wani abu je ka karbi cece yake turawa zai hau kama ya hau cecen shi motsa yake nema a tura ya tashi tura mishi yana yana azara wani abu ka saya ka karbi abin ka je ka aza gan kamar yadda kai rayuwar ka nan tuna yadda zaka samu lumana da kwanci hankali kuma Allah subhanahu wataala zai sa maka albarka don ba wanda zai karbi nauyi ga sofo je aje shi yake diyana Allah sa maka albarka kuma Allah ya sa albarka sufuna haza kaya suna zaune suna duba na za mu samu albarka in ba wurin za mu ta neman albarka na za mu same shi sannan karshen magana babanka kashe mutuntawa ranar da ba babanka mutuntawa ba wai ya saya bane yanzu duba su wane ne yayannin babanka da kannin uban da kannin baba da yayannin umma da kannin duk sun zama iyayenka dukkan mutunta su yadda za ka mutunta iyayenka hasali ma ya wuce wannan wayanda suka zama abokanan iyayenka ya kamata su ma ka mutunta su in ka mutunta su kaman ka mutunta iyayenka ne duk abin da za ka yi ka taimaka musu ka taimaka musu kaman ka taimaka ma iyayenka ne shi yasa wanda ba iyayen shi ya duba dangi wani suna nan wanda ba ruwan shi da obama na ruwan shi da dangi na ruwan shi da abokanin uba she zo ya wuce su she zo kamar bai san su ba duk abin da zai zai bai musu shawara wai yanzu shi ma ya kai yanzu shi ma ya waye yanzu shi ma ya balaga yanzu shi ma zai abin da ya ga dama Allah subhanahu wataala ya samu dace karshe karshe magana abin da ka suka shi za ka je ka ka ba har ka iya in ka ga mutum ya tashi kai da shuka tashi tare ma ya fi ka komai ba ya fi ka wayo ba ne ya fi ka addu’an iyaye ya fi ka addu’an iyaye duk mutum da iyaye suka mishi addu'a ka yi hankali da shi ba sa ka ba ta kowane fuska kowane aiki kuka shiga shi ya barka baya don akwai babban addu'an da ke bayan shi Allah ma ta'ala kuma na biya bukatar shi Allah samu dace shi sa jama'a mu yi kokarin mu mutunta iyaye yau mutum ka gan ga amma na jefe ga baba na nan duka suna nan amma bai damu ba ya kamata ka yi kokari suna nan ka nemi albarka wurin su ka nemi mutuntawa su yi maka addu'a Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alheri insha Allah za mu dasa karatu nan Allah kai mu mako mai zuwa za mu fara karatu na littafi don me yasa na kawo maudu'i na kawo maudu'i ne saboda abin da ke gudana cikin gari ke. abun da muke gani kenan kowane yaro yanzu ya riga zama mai girman kai ba ruwan shi da uba ba ruwan shi da amma yana nan kamar ya fito sama ne ya fadi mutane suka rika ka haka kai haka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك